نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقد وعدنا الله تعالى على المحافظة على التقوى بخير كثير في الدنيا والآخرة وقد وصانا الله تعالى بالتذكير فقال جل وعلا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وجدير بنا في مثل هذا اليوم الذي هو الجمعة الأولى بعد جمعة يوم العيد يوم عيد الفطر من رمضان أن نذكر أنفسنا بما ينبغي أن يكون بما يجب أن يكون عليه حالتنا بعد رمضان إن هذا الخير الذي من الله تعالى به علينا في الشهر الذي فات هو خير لا يعود علينا إلا بعد أكثر من ثلاثمائة إلا أك إلا من إلا بعد أكثر من ثلاثمائة يوم لا يبلغها لا يبلغ هذا الموعد ولا يدرك هذا الخير إلا من مد الله له تعالى من مد الله له في العمر نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم آمين وجدير بنا أن نذكر أنفسنا بهذا الخير وما ينبغي عليه أن نستقبل هذه الأيام وهذا الشعو البعيد أولا وقبل كل شيء يجب علينا أن نكثر الدعاء بالقبول نسأل الله تعالى القبول بما وفقنا الله تعالى بالقيام به من الصيام والقيام وسائر الأعمال في شهر رمضان وهذا هو العمل الذي كنتم تقومون به في تحيات العيد حيث كنتم تقولون تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وهذا ما كان عليه سلف الأمة يقصدون بالأعمال الصالحة الأعمال التي أوقعوها الأعمال التي أوقعوها في شهر رمضان وفي يوم العيد فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا القبول وقد كان السلف يقضون ستة أشهر بعد رمضان يتذكرون ما كانت عليه حالتهم في رمضان ويسألون الناس ويسألون الله القبول وذلك أن القبول من أهم الأشياء وقد كان عبد الله بن عمر يقول لأن تقبل لي صلاة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها وذلك أن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين فليس كل من فليس كل من أوقع فليس كل من قام بعمل يصبح ذلك العمل مقبولا فإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسادنا ولا ينظر إلى غير ذلك إنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا فمن كان قلبه خالصا صادقا لله ومع الله إن الله تعالى يؤتيه خيرا إن علم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا كما قال جل وعلا فأكثروا عباد الله من الدعاء بالقبول وهذا دأب, الص... دأب الأنبياء والصالحين من قبلكم ثم تذكروا ما كنتم عليه من الحالة الحسنة من ترك المباح ومن ذوق آه، ذوق ألم ومرارة الجوع وهذا كان يفتح عليكم أبوابا من الخيرات وتستقبل قلوبكم وأرواحكم أنوارا ونفحات من الله تعالى فواصلوا هذا الخير وهذا الخير يأتي بالصيام ومن أجل ذلك شرع لكم عدد من الصيام ومن أنسبه لهذه الأيام صيام الست من شوال الذي وردت, الذي وردت السنة بها من حديث أربعة من الصحابة وهم أبو أيوب الأنصاري وحديثه في صحيح مسلم وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في سنن النسائي وشداد بن أوس وحديثه ذكره أبو زرعة الرازي في شرح إلى في شرح في في إلى ابن أبي حاتم مصححا له ومنها حديث جابر بن عبد الله فهذا حديث مشهور وأما ما ورد من عدم الأمل به من فتاوى مما ذكره إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة, رحمة الله عليه فهذا من من شدة حرصه واحتياطه على السنة حتى لا يضطر العوام العوام فيجعل ذلك الصوم من صيام رمضان ولذلك قال علماء المالكية إذا كان الإنسان يعمل بالحديث الذي وردت به السنة ولا يعتقد ذلك الاعتقاد الذي كان يخشى منه الإمام مالك فلا كراهة في في هذا في هذا الصوم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة أولى بالاتباع ومن كانت عليها ومن كان عليه أو كانت عليها صيام أيام من رمضان فالأفضل له أن يقدم بال بال آه، بالقضاء ثم يصوم هذه الأيام وإن ضاق عليه, وإن ضاق عليه أو عليها الوقت أو أجهده كثرة تلك الأيام وإيقاع هذه الصيام وأراد أن لا يفوته هذا الفضل فلا بأس عليه أن يصوم الست ثم يصوم بقية الأيام التي كانت عليه في غيرها من الأوقات لأن صيام الست مقيد بالزمان وأما صيام الأيام التي فاتت من رمضان فهو من الواجب الموسع وقد كانت عائشة أم المؤمنين ما كانت تقضي ما كان عليها من أيام رمضان إلا في شعبان وذلك من شغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم وواصلوا ما, كنتم عليه من حالة المحافظة على الصلوات وارتياد المساجد وحضور مجالس الذكر والإحسان وتفقد وتفقد وتفقد ذوي القربى واليتامى والمساكين والأرامل فواصلوا هذا الخير إن الله تعالى ينجز لكم ما وعد ما وعدكم من الخيرات واستقيموا على الطريق واستقيموا على الطريق فإن الاستقامة مطلوبة منا وقد وصانا الله وقد وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن, بأن نجتهد ونجاهد قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على وضوء إلا مؤمن جعلنا الله وإياكم من المؤمنين وأعاننا الله وإياكم على الاستقامة على طريق المستقيم ووفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه وتقبل منا ومنكم ما قمنا به من الأعمال في رمضان إنه ولي ذلك وإنه سميع عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله والداعي إلى صراطه المستقيم والذي أرسله بشيرا ونذيرا والسراج المنير وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إغوى مسلمين جدورا الله جل وعلا الله يمنع القور الخير من يوى أكن رقو دا تقوى سنة الله يا فأيتد مو يا عمر تيمو دا يما دا يوم وأزي دا تناتروا domin shi wa'azi da tunatarwa yana amfana muminai a cikin lokuta da a cikin jumu'o'i da dama da suka wuce na watan ramadan mun kasance muna tunatar da kanmu akan abinda wannan wata na ramadan ya kunsa na tarbiyya da Allah madaukakin sarki ya mana tarbiya ta imani yanzu a wannan juma'a ta farko bayan juma'ar ranar idi ya dace mu tsaya ni tunanin abubuwan da wato ya wajaba ni guzurinsu kan zango da fage mai nisa wanda ke gabanmu kafin zuwan wani watan ramadan tsakaninmu da wani ramadan yanzu akwai sama da kwana 300 babu mai cimma waɗannan wannan ramadan mai zuwa sai wanda Allah ya rubuta masa tsawon kwana Allah ya sanya mu a cikin waɗanda Allah ya tsawaita rayuwarsu kuma ayyukansu suka yi kyau a cikin wannan hali farkon abin da ya waje ba musulmi wato ya yi tunani a kansa kuma wato ya nemi ya nemi muwafakar Allah a kai shi ne addu'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓi azuminsa da ya yi na watan Ramadan wannan shi ne gaisuwar iyi wanda muka kasance muna yi muna koyi da magabatanmu na ƙwarai kan cewa Allah ya karɓa mana ya karɓa muku kyawawan ayyuka wato muna nufin kyawawan ayyukan da Allah ya yi mana muwafakar aiwatar da su a cikin watan Ramadan Allah ya mana muwafakar wato wato Allah ya karba mana waɗannan ayyuka wannan shine babban abin da ya wajaba mu mai da hankali akan yin sa an ruwaito magabata na kwarai wasu daga cikinsu su sun kasance suna wata shida suna roƙon Allah abubuwan da suka aikata na ayyukan ibada a cikin a cikin watan Ramadan kan Allah ya karɓi wannan ayyuka da suka yi domin shi karɓar aiki shi ne ya fi komai buwaya abdullahi bin umar yana cewa idan da ya san Allah zai karɓi aikin sallarsa guda ɗaya ta farilla da ya yi wallahi wannan ta fi masa abin da ke cikin duniya ta fi masa duniya da abin da ke cikinta domin shi Allah jalla wa'ala ba kowa yake karɓar aikinsa ba Allah ya ce kaɗai yana karɓar aiki ne daga masu tsoron Allah don haka Allah baya kallon suranmu baya kallon jukunanmu Allah yana kallon zukatanmu ne da kuma yaya ayyukan namu suke yayin da muke aikata su saboda haka mu roƙi Allah ya karɓa daga gare mu idan Allah ya karɓa karɓar aiki shi ne zai samu mutum ya samu arzikin da har abada ba zai taɓe ba kuma ya sami ijabar addu'a da har abada Allah maɗaukakin sarki zai sanya masa alhaidi na dindindin sannan ya dace a wannan gaba mutuna irin halin da muka kasance a ciki a watan ramadan domin yin guzurin rike wannan hali da wato abotar wannan hali daidai gwargwado har ya zuwa ga tsawon waɗannan kwanaki da suke gabanmu kafin kuma Allah ya tsawaita mana a rayuwa mu sake ganin wani alhairi na ramadan babban abin da muka kasance muna yi a cikinsa shine azumi wato barin abin da Allah ya halatta mana na ci da sha da alakar iyali saboda ganin girman Allah wannan yana buɗa mana kofofin haske da suke zuwa ga rayukanmu da zukatanmu da baya-baya na Allah rahamomi da suke sauka a cikin zukata yayin da bawa ya shiga cikin wannan hali to mu kiyaye wannan alkhairi kada mu yanke shi musamman akwai azumi iri-iri da aka sunnata mana a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmi daga ciki wanda yake banci wannan wata da muke ciki watan shawwal shine watan azumin kwana shida na shawwal wannan azumi ya tabbata daga hadisi na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har mutum hudu ba mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito hadisin ba kamar yadda waɗansu suke tsammani bal hadisin abu ayyub al-ansari ya ruwaito shi a cikin sahih muslim tauban maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito shi da shaddad ibn aus al-ansari ya ruwaito shi da jabir ibn Abdullahi al'ansari. wanda wannan shine hadisin da malaman hadisi suke ce masa hadisi mashhuri ma'ana ya shahara ya zama to sananne ne kasancewar wani daga cikin malamai hadisin bai riske shi ba ko kuma ya yi tsantseni saboda jin tsoron wata illa ba zai hana a aiki da hadisin ba abinda aka ruwaito daga imam malik na cewar ba ya son mutane su ɗauki azumin suna yinsa kamar cewar wannan azumin cika makin ramadan ne wannan yana daga cikin tsantseninsa da kada mutane ya zamanto sun kirkira abin da baya cikin addini don haka malaman matabar malikiya kamar irin su ibn abdulbar su alƙadi iyab su sheikh ahmadu dardir suka ce duk wanda ya wannan azumi yana mai niyyar aiki da hadisin da ya zo domin neman ladan da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata to wannan babu karhanci gare shi a wajen hatta a wajen Imam Malik wanda yake wannan haka ne domin abin da in sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata to asali ne akan akashin kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya azumin watan Ramadan sannan ya biyar da shi da azumin kwana shida na Shawwal za a rubuta masa kamar yayi azumin shekara ne to wannan azumi ya bata da wannan wata na Shawwal ba ko a wani wata ne mutum yi shi ba saboda an iyakance shi da cewar ya biyar da shi da azumin kwana shida na Shawwal ba a riko da makumi a ce koyaushe mutum ya yi wannan azumi na kwana shida zai samu wannan lada bal wannan kuma wani lada ne wanda mutum zai samu domin koyaushe ma idan mutum ya azumin kwana uku a cikin kowane wata wannan zai zamanto masa tamkar ya yi azumin shekara ne saboda haka azumin shekara da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tananatawa a hadisi bayan hadisi ba wai in ka samu guda ɗaya shi kenan ya wadata ba saboda shi azumi koyaushe mutum ya yawaita shi koyaushe zai yawaita damarsa ta nisanta daga azabar Allah saboda haka mu kiyaye wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kiyayi waɗanda suke neman su sanya shakka a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rashin sanin sunna rashin sanin sunna shine ya sanya su suke haka da rashin sanin makamar malamai da rashin bincike mai zurfi akan masail na ilimi wanda ya zamanto cewar akwai azumi da yake kansa na ramuwa saboda rashin lafiya ko tafiya ko kuma mace wanda yake saboda sha'anin al'ada ko sha'anin haihuwa ya zamanto akwai azumin ramuwa a kansu na ramadan to su gabatar da ramuwar kafin su wannan azumi na sita shawwal ya fi alhairi domin shi ne ya fi kamala da cika a kaddamar da wajibi kafin a yi abin da yake mustahabi amma idan ya zamanto cewar lokaci ya takura gare su ko kuma ya zamanto akwai tsanani a gare su kan su ramuwa sannan su wannan sita shawwal duk a cikin wata ɗaya. to babu laifi su gabatar da sita shawwal daga baya su yi ramuwar domin an ruwaito sahabbai musamman Aisha ummul mumini tana jinkirta azumin ta na ramuwa har sai cikin watan Sha'aba. wannan kuma baya hana ta ta yi azumi wanda yake na nafila wanda daga ciki har da shi sita shawwal kuma musamman shi azumin sita shawwal iyakantacce ne da lokaci shi ko ramuwar azumin watan Ramadan an yalwata a cikin lokacinsa abinda malamai suke kira alwajibul muwassa saboda haka ibada da aka kayyade lokacinta ita za a kaddamar akan wanda yake aka bayar da yalwa da lokacinta sannan mu kiyaye abinda muka kasance muna yi na wato eh, tsare wajibai musamman wajibin aikin sallah wato sallah a cikin jami'i babu babu rabo ga musulunci ga wanda bai tsayar da sallah ba mu kiyaye sallar jami'i mu kiyaye yawan zuwan eh, wato yanda muka kasance muna wato a kai komo zuwa ga masallatan Allah mu kiyaye wannan alkhairi domin fiyayyen wurare a bayan ƙasa wanda Allah ya fi so su ne masallatai saboda haka mu yawaita zuwa wajen saboda hasken Allah da rahmar na sauka a wannan waje da arziki wanda yake mutum zai samu ba zai taɓe ba har abada kuma wannan ɗaya daga cikin sabubba ne na mutum ya samu kasancewar a cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah jalla wa'ala sannan mu kiyaye halartar majalisan zikiri mu kiyaye irin abubuwan da muka kasance muna yi na ayyukan alhairi musamman ga iyaye da 'yan uwa da musakai da fakirai da marayu da zawarawa mu kiyaye alkhairin da muke musu domin mu ma Allah madaukakin sarki ya rinka duban mu da duba irin na rahama saboda Allah ya ce ku jikan waɗanda suke bayan ƙasa Allah zai ji ku dan a sannan mu kiyaye mu yawaita addu'a wanda muka kasance muna yawaita yi a cikin watan Ramadan domin Allah da yake karban addu'a a cikin Ramadan yana nan yana karban addu'a hatta a cikin wata wanda yake ba na Ramadan ba saboda haka mu tsare mu tsare wannan layin na wato saduwa da Allah ya bude mana tsakanin mu da shi yayin da muke sallo da Allah yana karban addu'a bayan sallar farilla da cikin tsakiyar dare da lokacin bude baki da tsakanin kiran sallah da tsakanin kiran sallah da ta da ikama da bayan zawal har zuwa lokacin da za a yi sallar azahar da lokacin da Allah yake saukar da ruwa da lokacin da mutum yake halin tafiya da addu'ar iyaye ga 'ya'yayensu da addu'ar ɗan uwa ga ɗan uwansa alhali baya nan duk waɗannan halaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na cewa lokacin ne na ijaba ni kokari a kansu mu ci gaba da yin addu'a domin Allah madaukakin sarki fa baya damuwa da mu da ba dan addu'a mu ba kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula uku kace ubangijinku baya damuwa da ku inda ba dan addu'ar ku ba saboda ka mu dage akan addu'a ita addu'a daga cikin abin da take sanya mu tana sanya mu mu kyautata halin mu ga Allah saboda wanda zai ɗauka hannunsa ga Allah dole ya zamanto wato halinsa tsakaninsa da Allah yana da kyau domin idan ha san halinsa ba shi da kyau tsakaninsa da Allah wannan zai sanya shi kunyar ɗaukaka hannunsa zuwa ga Allah saboda haka addu'a hanya ce ta tuba hanya ce ta ta alaƙa da Allah da kiyaye ta kamar yadda muka kasance muna kiyaye ta a cikin watan Ramadan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai istikama mu daidaita akan tafarki ba za mu iya kiyaye shari'a ba ba za mu iya daidaituwa kamar yadda Allah yake samun mu daidaita ba ɗari bisa ɗari sai dai mu yi bakin ƙoƙarinmu mu nemi dacewa mu nemi daidai daidai gwargwado sannan mu sani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istaqimu wa lan ku daidaita ba za ku kiyaye ayyukan shari'a ba kuma ku sani aikin da yake komai alkhairi a cikin ayyukanku shine sallah babu wanda zai kiyaye alwala sai bawan Allah mumini Allah ya sanya mu a cikin su Allah ya umarce mu da yin salati ga manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم تقبل, تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا ما قمنا به من الأعمال في شهر رمضان وارزقنا القبول يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا غير رائد عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم اسقنا اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم هم ولا غم اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وأغثنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله